الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da haduwa a wannan safiya ta lahadi biyu ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijira bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da biyar meladiya don ci gaba da karatun wannan littafi na sharhul waraqat fi usul fiqh wannan kuma shine darasinmu na sha biyu sha hudu to idan ba kuma ta darasin da ya gabata mun fara magana ne akan al'amur magana akan al'amur kuma mun yi ta na farko dai menene al'amur wato ta'arifin al'amur kenan sannan na biyu asiga addallatu alaihi sigar da take nuna al'amur sigoginsa mun yi magana akan wannan menene al'amur bisa ga yadda muka karanta a can baya na'am جميل استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب لكن في استدعاء الفعل استدعاء الفعل وتطلب كده طلب الفعل wato an fata talabul fa'il dan a fitar da me eh dan a fitar da annahi shine talabul tark domin shi al'amru talabul fa'ili ne annahi kuma talabul tark to dike eh, talabul fa'ili wannan kuma talabul tark bil qawli yace istida'ul fa'ili bil qawli eh yau domin a fitar da ishara sai kuma yace mimman huwa dunahu mimman huwa dunahu me zai fitar eh domin ya fitar da mimman yusawi domin ya fitar da man yusawihi da kuma mimman huwa fawqahu wato mimman huwa dunahu dinnan kishiyoyinsa guda biyu ne shine man yusawihi wa man huwa fawqahu wanda yake daidai da shi da kuma wanda yake sama da shi kenan ala sabil wujub me fa'idar da wannan lafazi ta ala sabil wujub ke nunawa eh a fitar da ibaha da kuma wannan da da kyau jamil jiddan to a take dai wannan shine istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabil wujub to daga nan sai as-sigha ad-dallatu alayhi ma hiya as-sigha ad-dalla ko da kafin mu je nan gurin menene abin da yake nuna mana cewa wato umarni idan an yi shi wannan mutum ya shiga hakkin mu da yawa kyale shi kyale shi har ya gama kyale shi ne daga cikin dalilai da yake nuna mana umarni wajibi ne a bi cikin dalilai min alquran fadin Allah ta'ala fali hadar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun Ali to daga nan sai siga wadda take nuna al'amr wata siga take nuna al'amr eh sigatu ifa'al sigatul ifal jamil kamar me me yake nufi da sigatul ifal i bayani eh fi'il am ya kamata ka yi bayani ya baka ce komai ba harin me yake nufi da sigatul ifal dole nan na yi ta bayani ya kamata ta kurke me ake nufi malam ba misali ba na ce me abin yin shi kafin misali idan aka ce zata ifal me ake nufi ba ta yi a yawwa dukkan lafazin da yake nuna umarni ko ya zo kan sigar ifal ko bai zo kan sigar ifal ba wannan ka shiga hakkin mu da yawan gaskiya ba ka kyauta ba ni kaina ina da wayoyi har guda hudu duk lokacin da zan shigo karatu kashe su nake dan mahimmancin abin da muke ka shiga hakkin mu mutaka kwarai da gaske ba ka girmama karatun da muke ba ko su kala da ka da bayanin kamala jamil jiddan kawo mana misali yau a kimar salata ya kunshi mai umarni amma kaga baya kan sigata ifa'al lakinnahu yufidul amr dukkan abin da ke fa'idantar da umarni ko ya zo akan sigar ifa'al ko bai zo akan sigar ifa'al ba to wannan shi ake nufi kamar aqimus musalata misali na biyu a'a ai misali nake so akan wannan kafin mu je wannan misali na biyu eh sallu alaihi wa sallimu taslima jamil shi ma wannan sallu alaihi umarni ne yin salati sallimu umarni ne yin sallama amma kaga dukkan su ba sa kan wazn fi'il if'al na'am wani misali a a'a akan sigar if'al kawai misalai kan sigar if'al na'am eh wa atu zakata wa hadha amrun bizaka amrun bizaka wato umarni ne na ayi zakka kenan kaga shi ma laysa ala wazn fa'il if'al lakinnahu yufidu al-amr جميل مثال آخر وأطيعوا الله والرسول أطيعوا الله والرسول وتناسوك نوعا sai kuke kawo da iri daya abinda nake fi da nau'antawa ku kawo fi al'amarin da aka umarci mutum daya ku kawo wanda aka umarci mutum biyu ku kawo wanda aka umarci mutane da yawa ku kawo wanda aka umarci mace daya ko adadin mata da to amma da iri da kuke ta bayarwa aqimu salata atu zakata sallu alaihi sallimu taslima amma da kun ta ai shi ke nuna fahimtar kenan shi ke nuna ka fahimci ka'ida kuma kana da misalanta da yawa khudh min amali har yanzu shi ma sai al'amur ne ga mutum daya wa aqimna salata wa atina zakata kaga sai al'amur ne li majmu'atin minan nisa li jama'atin nisa aqimna salata atina zakata aha eh ya maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in jamil هذه من خير الأمثلة لأنه في الأمر الذي يوجه به إلى المرأة المفردة المؤنثة اقنتي آه، لربك واسجدي واركعي مع الركعين نعم ايه بنجي فبايعهن واستغفر لهن الله بايعهن yayi fi dal amr ne al ma'mur bihi al wahid bai' daga mubaya'a na'am qum fa anzir yayi ya yi isa haka yanda wannan siga ta if'al mun samu mata misalai to daga nan sai wata siga kuma kun gani duk sai kun duba ya kamata kowa daga kansa haka daga nan sai wata siga ismu fi ilal amr jamil kamar me alaikum anfusakum yani ilzamu anfusakum itanu bi anfusikum ku kula da kawunanku ku lura da kawunanku ku tsare kawunanku kaga siga ce ta ismu fi'il al-amr ne wannan shi ma wanda yake siga ce daga cikin asiyar ad-dalla fi al-amr akwai wani misalin akan dai wannan sigar kafin mu wuce a'a wannan wannan wannan wata sigar ce daban amma waccan sigar dai ta alaikum an kusa ku ba ta da wata misali ko cikin hadisi zai ta darura an yakuna fil eh bani ba iyakum wa eh iyakum wa al umur iyakum wa al umur wannan ba siga ce ta al amr ba a tahzir ne asalin sa dama iyyakum wasaqil umur domin sai ka tafi la'urai mun faɗa muku ko ilaika ko alaika ko dunaka na faɗa mana su ifa almakum warka ko masu ga ifa algidan <laughs> ko masu ga ifa as-salata as-salata wanda to ai wannan alal igra ne ya fita daga wancan siga din al igra akwai wani abu da ake kira anhawa al igra za mu karanta shi cikin abin nan insha Allah cikin littafin al muhim wato siga ta if'al da kuma siga ta ismu fi'il al-amr haka ne ko to siga ta gaba ita ce me al-masdaru an-na'ibu an fi'lihi al-masdaru an an fi'lihi kamar me misalin wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana lafazin ihsanan din masdar ne na ba an abin nufi wa ahsinu bil amma sai a kawo ihsan din ba sai an yi amfani da fi'ilin ba kaga wannan masdarin na ba an fi'il al-amr kenan jamil wannan ma siga ce akwai wani misali akan ta A'a wannan wata siga ce ta daban eh, fa darbar riqab jamil wannan ma masdar ne na'ibun an fi'ili yani idribu darbar riqab eh, jamil jiddan yayi kyau to sai wata sigar ta gaba mun samu sigogi guda uku yanzu صيغة إفعال اسم فعل الأمر دكما المصدر النائب عن فعله صيغة كما يتسمي إيه المضارع المقرون بلام الأمر فعل المضارع المقرون بلام الأمر فعل المضارع يودع تاخد أشد لام الأمر كمر ميكنا أمثلة أمثلة إيه وليبلغ الشاهد منكم الغائب ياي ليبلغ الشاهد كو وليبلغ الشاهد منكم الغائب وانا جاي في الامر amr ne fi'il mudari ne al-maqrun bi lam al-amr jamil wannan siga ce daga لينفق ذو سعة من سعته جميل جدا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة نعم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق جميل هذه من خير الأمثلة نعم ايه ولتكن منكم أمة فيما يي ايه هل يحذر الذين قرروا بالسيفين المضارع اللي المقرون بالعين الأمر وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم يا أيها الناس إذا من قصد إسلام الصالحين wato fi'li mudari al maqrun bi al amr daga nan sai siga ta gaba ita ce me eh ma al masdariya ma al masdariya an tsammanin haka eh muna neman karfa ta ku dona abin dona abin muna neman siga ta fi'ilul amri siga ta fi'ilul amri kai ka fitar ga babin da muke ciki gaba daya <coughs> ka fitar ga cikin babin da muke ciki التصريح بلفظ الامر كذا اقيموا دعاتوا دباب والتصريح بلفظ الامر لكن الصيغه تدل عليه اما ينزو التصريح بلفظ الامر اكاو لفظ الامر اي افدي قرر kamar da Allah ta yi inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba kaza at-tasrif bil lafzil amr ko me a'a wannan ba wannan sigar bace ba misali muke so kan wannan sigar mun kawo inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati inna Allah ya amuru bil adli na'am ban ji ba مره فليراجعها هذا هو التسليك بلفظ الامر والتسليك بلفظ الامر نعم وامر بالمعروف وانهى عن المنكر جميل نعم ايه ايه اه صحيح وانا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين آه، تو zai iya dauka zai iya daukan haka wa ma umiru illa li abdullah musamman tunda an yi nafa an yi wa ma umiru illa li abdullah mukhlishin lahu din jamil yayi na'am eh umirtu an uqatila an-nas jamil dukkan wannan siga ce wadda ta kunshi mai at-tasrif bi lafzil amr yayi ta haka sai siga ta gaba ita ce me hmm lafazin faraba ko wajaba ko kataba wa ma tasarrafa min hadhihi al-af'al duk wannan shi ma yana abin nan abin nan kamar yadda Abdullahi da Umar sai faraba Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sadaqatul fitri al muslimin ko ba haka ba faraba wato nuna wajibi kenan haka kutiba da kataba da duk inda yazo ko kataba na alaihim fiha annan nafsa bin nafs kutiba alaikum siyam ila akhirih daga nan sai siga ta karshe ita ce me وصف الفعل بأنه طاعة ambaci abace wannan abin da'a ne wato yin sa da'a ne ko biyayya ne to wannan na nuna cewa wato an yi umarni da shi kenan to inda mun yi magana kan al'amr kuma asiyar addallatu alai akwai wata matsala da ya kawo wadda muka dan tattauna akan ta wato ita ce matsalar wato al'amru ba'da al-hazari al'amru muka ce malamai sun yi maganganu guda nawa maganganu guda biyu magana ta farko ala magana ta biyu ila ma kana alaihi qabla al wannan shine zancen da fi inganci muka kawo misali akan haka to jami'in sai mu shiga sabon darasi kenan yau yau za mu shiga min masail wannan ko zai karanta كلام من مسائل الأمر أعوذ بالله من من مسائل الأمر ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا ولا يقتضي التكرار ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والأمر آه، والأمر بإيجاد الفعل أمر به بما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية فعل خرج المعمور عن عن عن عن wato waɗansu daga cikin masail da suke da alaƙa da al'amru zai magana a su yau mas'ala ta farko ga yadda suke halil amru يقتضي التكرار إذا كان مسألة هل الأمر يقتضي التكرار مسألة دي هل الأمر يقتضي الفور ba kawo su da sidar tambaya dan sun jawo hankali mas'ala ta uku الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم illa bihi an gane ko mas'ala ta hudu annal abda إذا فعل المأمور به خرج عن أهدة الطلب matsaloli guda nawa kenan matsaloli guda su ne biyu dunkule ta a cikin wannan yan maganganu na farko halal amdu ya kasu takara. idan an yi umarni da cewa a kimin salata wannan umarni na nufin ka yi ta yin sallah din kullum kullum kullum kullum ko kuma in kai so ɗaya ka san cewa jib <laughs> idan an ce asu zakata wannan na nufin kowace shekara sai ka yi ta zakka ka yi ta zakka ka yi ta zakka ko kuma a'a idan ka bar sau daya shikenan idan aka ce sallu alaihi wa taslima idan kai salati sau daya ya wadatar ko sai kayi ta yi kayi ta yi kayi ta yi to wannan kaga mas'ala ce wanda ya kamata mu santa mas'ala ta biyu halin amru yaqtadul fawr idan an ce yi kaza wannan na nufin ka tashi yanzu yanzu kai ko ka iya bari sai nan da awa daya ko sai nan da awa biyu ko sai nan da shekara lokacin da Allah ya yi kaza zan yi amma dai ka ki tashi idan wani tambaye ka ce ah to ai ta aka in yi kuma ko ba a ce mun yanzu yanzu ba <laughs> saboda haka zan iya yi ko nan da gobe ko nan da jiji ko nan da shekara zai zuwa shin umarni da abu na nuna lallai a yi shi nan take ko a iya yin jinkiri zuwa wani lokaci mas'ala ta uku al'amru bi shay'in amrun bihi wa bima la yatimu illa bihi lokacin da aka ce yi kaza kamar an umarce ka da abin da kuma duk abin da yake ratayewa da shi ta yadda abin ba zai yi ba sai da shi ina fata mun fahimta yanzu a nan gurin idan na umarce ka da cewa ka je ka duna kawo min kaza amma lallai ka dawo yau wannan umarnin na cewa ka je ka duna ka yau kaza kuma ka dawo yau kila ma in ce kafin faduwar rana banda zuwa Kaduna kuma ya umarce ka da me ba wai dawowa ka da banda zuwa Kaduna ya umarce ka da me abinda zaka tafi Kaduna a kansa yanzu ka je zaka tafi Kaduna sai ka samu irin trailer din nan zuwa Lagos sai ka ce bari ka hau wannan kuma idan kuma zaka je ka je ka dawo yau ko ka hau tarakta irin tantan din nan zai yi ka je ka dawo yau ashe umarnin ka cewa je ka dawo yau daidai ke da umarnin ka ka shiga mota mai hanzari ina fata fahimta dan ya zama al'amuru bi shay'i amrun bihi wa bima la yatimmu illa bi wato na umarce ka da yin abin da kuma abin da ba zai yi ba dole sai da me sai da shi kenan kaga wannan shine abin da ake kira wato mas'alar kenan zaka fito da misalai sannan na hudu annal abda idza fa'ala al-ma'mura bihi kharaja an uhdatu talab yayin da aka ce yi kaza sai mutum yayi to ya riga ya sauke nauyi kenan rashin yi wato bai sauke nauyi ba har sai lokacin da ya ne sannan a ce lokacin da aka ce yi kaza a zuciyarka sai ka ce zan yi amma baka aikata ba ka sauke nauyi har sai lokacin da ka aikata ne sannan ka sauke nauyi to shi ne ana yake cewa min masail al-amri wala yaqtadi takrara umarni da abu baya nuna maimaita shi kullum kullum ala sahihi a bisa ga mafi inganci illa idza dalla dalilu ala qasd takrar sai fa in dalili ya nuna eh a cikin umarnin ana nufin maimaitawar sannan zaka yi maimaitawar amma mujarrad al-amr wanda babu qarina wanda take fa'idan ta takrar mujarrad al-amr la yadullu ala takrar kun gane ne umarni baya zartar da cewa wato kai abin yanzu da hanzari ka iya bari sai an juma an gane ko shi ma sai fa yan an samu mai sai yan an samu karina wanda take nuna yanzu ake son kai ina fara kun fahimta sannan kuma abu na gaba wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmu illa bihi cewa yi kaza to ya zama an yi maka umarni da wannan abin da abin da ba zai da kuma wani abin da wannan abin ba zai yi ba sai da shi kal amru bi salati kaman yin umarni da cewa ta kai sallah amru bi taharati ai ya kunshi umarni da me a tahara almu'addiyati ilaiha wanda ke bayuwa zuwa ga ai sallah din sannan wa idza fa'ala idan bawa ya aikata abin da aka umarce shi kharaja ko wa idza fu'ila idan aikata abin da aka umarce shi kharaja al-ma'muru an al-uhda to wanda aka yawa umarni din ya riga ya sauke nauyin da ke kansa to shine zai dauki waɗannan matsaloli mu yanzu nan mun yi su ne a dunkule zai dauke su ɗaya bayan ɗaya tare da misalai dan su fito su المسألة المسألة الأولى قوله ولا يقتل التكرار اعلم أن صيغة الأمر تقتضي إلى المأمور مرة واحدة قطعا ولا خلاف في ذلك وإنما الخلاف فيما زاد على مرة وهو التكرار بمعنى فإن المعمول به كلما قدر عليه المكلف آه، قدر عليه المكلف بمعنى فعل المأمور به كل ما قدر عليه المكلف كل ما قدر عليه المكلف فالأمر حيث التكرار وعدمه له ثلاثة أوجه بعد هيك مسألة تفرقه ديت ولا يكتب التكرار اعلم أن صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور مرة واحدة إذا أنت إيه كذا wannan siga abin da take fa'idan taswa shine aikata abin da aka ce yi din so daya take yanki wala khilafu fi zalika babu sabani kan haka wa innamal khilaf sabanin malamai kadai ya zo ne fi maza da alal marrati dore akan yi so daya shine malamai suka yi sabani wa huwa takrar shine maimaitawa bi ma'ana abin nufi dai fa'alla ma'amura bihi kullama qadara alaihi al-mukallaf wato shi wanda aka yi wa umarni zai aikata duk lokacin da ya samu ikon yi fal amru min haythu takrar ko bi ma na ma'muri bihi kullama qadara alaihi mukallaf wato aikata abinda wato aka umarni shi lokacin da shi mukallafi ya sami iko to wannan shine abin da aka sabani akai sai ce fal amru min haythu takrar wa adamuhu lahu thalathu suwar shi umarni dangane da maimaituwar abu ko rashin maimaituwarsa ma iya kasa umarni din ya zama gida uku gashi nan zai dauke su daidai أولا إما أن يقيد بما يفيد الوهلة على ما أفيد ولا قوله تعالى ولله البيت استطاع إليه سبيلا فظاهر الآية وجوب التكرار أو وجوب الحج بتكرار الاستطاعة ولكن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله فأجاب ما يدل على أن على أنه في العمر مرة واحدة ويحمل الأمر في الآية على الو... على الواحدة لهذا الدليل لهذا الدليل جميل wato sura ta farko daga cikin surorin nan in ma an yi kayyade bi ma yufidul wahda umarnin a takaice shi idan umarni ya zanto an kawo masa kaidi na ana nufin yi so daya kaga wannan ya dullu ala adam takrar kaulan wahidan kenan fa hada yuhmadu ala ma da bihi kaga wannan za a dauki umarnin a bisa ga abin da aka kayyade shi da shi wala yaqtadi takrar ba zai fa'idantar da maimaita abin ba ga misali ka qawlihi ta'ala walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila anan Allah ya nuna wajibi ne aikin haji akan mutane amma ga wanda yake da iko wajibi ne ga duk wanda yake da iko ya je aikin haji to wannan wajibi na cewa ya je aikin haji idan ya sami iko me yake nuna fa zahirul aya zahirin ayar shine wujubu takrarul hajj bi takrarul istita'a wajibin maimaituwar haji duk lokacin da samun iko ya maimaitu zahirin ayar ba haka bane ba na sami iko bana na je shekara mai zuwa sai na sami iko kuma dai har yanzu ayar tana nan walillahi ala nas yujul baiti man istata'a zahirin ayar na nuna haka yace lakin sai dai su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambaye annabi da da amince tabbata gare shi a fi kulli amin ya rasulullah shin ko shekara sai mun je aikin hajji ne fa ajaba bima yadullu ala annahu fil umri marratan wahida sai manzon Allah ya nuna a cikin jawabinsa aka fahimci yana nufin a rayuwar mutum zai yi so ɗaya ne ba sai ya maimaita ba to kaga wannan sunna wannan hadisi ne ya kayyade mai zahirin waccan aya ba dan haka ba zahirin ayatan na nuna duk lokacin da iko ya samu to kuma zuwa aikin haji ya zama wajibi ma'ana kullama takarrarat al-istita'a takarrara al-amru bil hajj an gane ko to a nan gurin fa yuhmalu al-amru fil ayati ala al-wahidati umarnin da ke cikin ayar sai a dauka cewa kawai to ɗaya ne li hada dalilin na sunna saboda wannan dalili da zo na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato anan gurin da siga ta farko abin nan sura ta farko kenan a samu al'amru muqayyadun bi adami takrar al'amru muqayyadun bi adami takrar to kaga wannan qawlan wahidan la yadullu ala a takrar idan wani yazo ce fadin Allah wa lillahi ala nasu hijjul baiti man istata ilayhi sabila wannan nan duk lokacin da mutum ya sami iko dole ya aikin haji kuma in bana ya samu ya je shekara mai zuwa kuma ya sake samu na banan bai dauke ba sai ya sake zuwa haka kuma wancan shekarar haka kuma wancan shekarar haka kuma wancan shekarar ina fata an fahimta sai ya ce da shi eh zahiran ayar haka yake nawa laula wujudu hadisin dalla ala annahu la yadullu ala takrar amma mun samu hadisi cikin bukhari an tambaye annabi cewa din kowace shekara sai ce a'a to ɗaya ne kawai to kaga wannan al'amru wanda yake al-muqayyad bi adami takrar wannan yadullu ala adami takrar qawlan wahida sai sura ta biyu الثاني أن يقيد بما يفيد التكرار وهذا فيه خلاف والصحيح أنه يحمل على ما قيد به من إرادة التكرار كما رجحه المصنف والقول قد يكون صفة آه، قد يكون صفة وقد يكون شرطا فالشرط قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا فكلما حصلت الجنابة وجب التطهر من جزء منها وصفة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فكلما حصلت السرقة وجب القضاء ما لم يكن ما لم يكن السكران سرقة قبل الفقيه ما لم يكن تكرار السرقة قبل القطع ما لم يكن تكرار السرقة ما لم يكن تكرار السرقة قبل القطع na biyu shine an yi kayyade ga ma'aiki da takrar a kawo umarni sai a kawo masa kaidi kaidin kuma yana fa'idantar da maimaituwa wanda an gaibi wanda ke shi kuma yufidu wannan akwai sabani a tsakanin wasahihu amma sahihin zance annahu yuhmalu ala ma da bihi min iradati takrar za a dora wannan umarni akan abin da aka kayyade shi da shi shine maimaituwar kama rajjahu musannif kame da shi mawallafin littafin na asali al-imam al-juwayni irin jayas da shi wal qaidu kad yakunu sifatan wa kad yakunu shartan shi qaidan nan kuwa ta iya wa ya zanto sifa ce an gane ko ta iya fa idan kana son ka kaman kaidi na sharadi ka kaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu Allah ce in kuntum junuban in kun kasance masu janaba fatahharu to ku yi wanka kaga anan gurin na nuna fa kullama hasalat al janaba ta tatahuru da ghusl ma'ana idza takarrarat al janaba takarrara ne al ghusl wa idza lam tatakarrar wal ghusl kadhalika lam yatakarrar idan anan gurin mun ga qaidin wannan yufidu takrar hadha al qaid yufidu takrar ko mun fahimci wannan kaidin na menene sifa ce ko sharadi sharadi saboda in anan shartiya ce in kuntum junuban yani fi kulli yawmin kuntum junuban labudda an tatahharu wasifa akwai lokacin da kaidi zai zama na sifa ne ka kaulihi ta'ala was a was-sariqatu ya huma. fa kullama hasalat as-sariqa wajaba al-qat'u duk lokacin da sata ta faru to sai an yi mai sai an yanke hannu Ya yasa manzo Allah ta idan ya sata karo na farko a yanke hannunsa in yayi na biyu a yanke ya hannunsa na ko da ke malamai suka yi suka sabani idan mutum ya yi dai sata karan fara dama za a yanke mai hannun dama daga nan gurin idan ya sake yi hagu daga nan gurin sai mai kafa har a yanke kawo ta kawo ma'ana kullama takarrarat al-sariqa takarrara maha al-qatl lokacin da duk ya zanto sata ta mai mai fito kuma yanke hannu shi ma zai mai zai mai mai kenan wa kullama haka sarqa wajib al balkatu ma ya kunta takraru sarqati ta al-qatl sai fa in mutum yi satan ne dama kafin yanke hannun farko ya yi sata sau ɗaya ya yi sata sau biyu ya yi har sau ɗari a na ɗari da ɗaya sai to a nan za a yanke ne da adadin satar da ya ko kuma wannan ta ƙarshen kawai amma bayan an yanke sai ya sake mai ta kuma aka kashi kuma za a sake mai amma ko da zai sata sau miliyan ɗaya kafin a kai shi kotu ranar da aka kai shi kotu yankewa ɗaya kawai za a yi kenan takarar na alƙafa sai in ya zanto dama can a karan fari yayi sata an yanke to kuma yayi takrarul sarqa maratan ukhra ba'da al-qat' al-awwal to kazalika ya takarrar ma'aha al-qat' ina fatan kun fahimta to kaga nan gurin kaidi ne na sifa menene sifar ita ce as-sarqa was-sariqu was-sariqatu domin as-sariqa lawzan al-fa'il kaga siga ce ta sifa na'am وهذا فيما إذا كان كل من الشرط والصفة والصفة والصفة إلة ثابتة إلة ثابتة إلة ثابتة كما مثلنا فيكون التكرار لوجود العلة بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم إيه. فإن لم يكن آه، فإن لم يكن إلة ثابتة فلا تكرار آه، فلا تكرار مثل إن جاء زيد فأتك أبدا من من من عبيدي آه، فإذا جاء ليل حصل ما علق عليه أمر ولكن لا يتكرر بتكرر مجيئه ممتاز yace wannan kaidi wanda yake fa'idantar da takrar wanda muka ce ko dai ya zanto sifa ko kuma ya zanto sharati ce wa hadha fi ma idza kana kullun min ash-sharti was sifati illatan sabitatan to wannan idan fa sharadin da kuma sifar kowanne ya zanto illa ce tabbatacciya kama masalla irin yadda muka misalta tabbatacciyar illa wadda dama a al'adance ta ka iya maimaituwa domin aljunub illa ce tabbatacciya domin dai alaka tsakanin ɗan namiji da ya mace wani abu ne wanda baya yankewa tun daga farkon duniya a kansa don Allah ya sanya shi zanto ita ce sunna ta yaduwar bil adama a ban kasa wato yana da ikon yi halitta dan adam ba tare da gogayya ta faru tsakanin namiji da mace ba amma ya riga ya kaddara ya tsara sai an samu wannan gogayyar sannan a samu haihuwa to kaga wannan wata illa ce ne tabbatacciya kenan an gane ku. ma'ana idan kana ne sharti wa sifati illatan sabitatan kama man sanna fa yakunu takrar li wujud al illa bi ma'ana annahu kullama wujidat al illa wujida al hukmu to kaga anan maimaituwar hukuncin yanke hannu yana ginuwa ne saboda maimaituwar illar da ta sa aka yanke hannun illar a cikin yanke hannu ita ce mai sata kamar yadda illa wajen maimaituwar wanka a can ita ce mai janaba wannan illa wadda take tabbatacciya to wannan a duk lokacin da aka same ta haka kenan sai ya zanto dama kamar yadda malamai ke cewa al-hukmu ya duru ma illati wujudan wa adaman hukunci kullun yana kai kawo ne idan an sami illarsa tare da idan illa ta zo hukunci nan idan illa bata tabbata ba hukunci ba nan illa til ghusl shine me al janaba idza wujidat al illa wujida al hukm wa idza fuqidat hadhihi al illa ma da ke illa me تحقق القتل وإذا فكرت السرقة السرقة لم يتحقق أن ذلك فإن لم يكن إلة ثابتة فلا تكرار أما إذا دام إلا با تبتت يا با to wannan ba zai yi a ce al'amuru yufi da takrar ba mislu in ja'a zaidun fa'tik abdan min abidi idan zaidu ya zo ka da bawa ɗaya cikin bayina sai ce wannan baya nuna mai maituwa saboda mai fa'i za ja a zaidun idan zaidu ya riga ya zo hasara ma ulika alaihi al'amru abinda aka rata yadda shi da zuwan ya zai faru kenan lakin la ya takarraru bi takarrur madihi amma kuma in zai za ya sake fita kuma ya sake dawowa karo na biyu to kuma ba za ta kuma a sake yantar da wani bawan ba ya fita ya dawo kuma a sake yantar da wani bawan ba saboda illa din nan ba illa ce sabita ba yawwa to wannan kenan sura ta biyu sai sura ta uku الثالث الأمر المطلق الذي لم يقيد فهذا فيه خلاف هل يقتضي التكرار أو لا فمنهم من قال يقتضي التكرار وهذا حكاه الغزالي عن أبي حنيفة وابن القتار عن مالك وهو رواية أحمد اختارها أكثر أصحابه أصحابه أصحابه لأن الأمر كالنهي في في أن النهي أصاب وجوب الترك والأمر أصاب وجوب الفعل فإذا كان النهي يفيد الترك على الاتصال أبدا أبدا أبدا وجب أن يكون الأمر أن يكون الأمر يفيد وجوب الفعل على الامتثال أبدا وهذا المعنى وهذا معنى التكرار والمراد به حسب الإمكان to sai sura ta uku al'amrul mutlaq allazi lam yuqayyad kar ku manta sura ta farko al'amrul ladzi qayyada bi adami takrar sura ta biyu al'amrul ladzi qayyada bima yaktabi at-takrar kan gudan allazi qayyada bi adami takrar to mun ga an san wancan hazal amr la takrar kenan biyu wanda yake koyi da takrar wannan mun riga mun san kawai wahidin yufidu maza a takrar to daga nan sai na uku shine al'amrul mutlaq umarnin da kawai aka sake shi ba tare da kaidi ba a tattare da shi babu wani kaidi allazi yufidu takrar babu kuma wani kaidin allazi yufid adama takrar fa hada fihi khilafun wannan kan malamai sun yi sabani akai hal yaqtadi takrar aw la a ɗauka cewa hadal amru yaktar takrar ko kuma a ɗauka cewa baya fa'idantar da takrar shine suka yi sabani fa minhum man qala yaqtadi at-takrar wannan zance na farko kenan waɗanda suka ce a'a ai matakar ya zama al-amru mutlaq to yafi da takrar وهذا ما حكاه الغزالي عن ابي حنيفه وابن القصار وابن القصار عن مالك غزالي ياهي كيتو هكا دقا ابو حنيفه كما يدعي ابن القصار يروي تول اسمه دقا مالك سوى الامر المجرد الأمر المطلق يفيد التكرار لأن الأمر كالنهي su hujjarsu suka ce shi umarni kamar hani ne fi annan nahwa afada wujuba tark ga inda suka kamance ce ne idan hani na fa'idantar da wajibi ne ka bar abin da aka hane ka wal amra afada wujubal a ce shi kuma umarni na fa'idantar da dole ne ka aikata abin da aka umarce ka hanyar ne ta farko kenan na biyu fa za nahyu yufidu tarki alal ittisali abadan idan hani na nuna barin abin har abada ba wai ka bar shi yau gobe kuma ka koma ba a'a in an ce kar ku yi kaza la ta tsarbu zina wannan ana nufin ilal abad kenan ko wato har abada ba wata rana da za a zo a ce a sai bayan wata biyu kwa koma ko bayan shekara ɗaya kwa koma a'a yufidu tarka alal ittisali abadan idan dai haka umarni yake wajaba an yakuna al'amru yufidu wujub al-fi'li ala al-ittisali abadan to shi ma da ani ya fa'idantar da dainawa har abada to kuma umarni ya kamata ya fa'idantar da mai aiwatarwa har abada kaga dai da takrar kenan wa hadha ba da takrar wanda kuma shine ma'anan a takrar wal muradu bihi hasbal imkan abinda ake nufi gurgudan iko mutum kenan to wannan shine alqawl al-awwal cikin alqawl al-ulama sai alqawl al-thani wal qawl al-thani أن الأمر المطلق لا يختلف تكرارا لأن ما قتل به من تحصيل المعمول به يتحقق بالمرة الواحدة والأصل براءة والأصل براءة الذمة مما زال عليها بل يخ بل يخرج المكلف من عهدته المكلف نعم. بل يخرج المكلف آه، مكلف من عهدته بمرة واحدة ولا ولا يلزمه تكراره والمداومة عليه وذلك لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على وجود إدخال ماهية الفعل على مجرد على مجرد على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود في الوجود لا على كمية الفعل ولو قال السيد لعبده آه، ادخل السوق واشتري تمرا لم يعقل منه لم يعقل منه التكرار ولو كرر العبد ذلك لحسن لونه لحسن لومه لحسن لو لومه ولو لامه سيده على عدم التكرار آه، لأد لأد السيد مخطئا لأد السيد مخطئا وهذا وهذا هو اختيار المصنف هنا فإنه قال ولا يقتضي استقرار على الصحيح أي إن الإدلاك كما يدل عليه ما بعده وهو رواية عن الإمام رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو أبو الخطاب أبو الخطاب وهو الصحيح عند الحنفية ورجح ذلك الطوسي ومال إليه ابن قدامة واختاره واختاره ابن حاجب واختاره ابن الحاجب واختاره ابن الحاجب wannan kauli na biyu suka ce al'amrul mutlaq la yaktabi takrar umarnin da babu wata karira ta tare shi shi kan baya fa'idan ta takrar saboda me لأن ما قصد به من تحليل الم... من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة suka ce abin da ake so da umarni da aka ce ka yi to abin na iya tabbatuwa ta hanyar yi so daya ba sai ka maimaita ba lokacin da nake zauna sai ka zo ka zauna yayi ba sai kuma in ka sake tashi ka sake zama ka sake tashi ka sake zama sannan ya zama ka fi umarni na ba zama so daya ya nuna mai yi abin da ake bukata wal aslu bara'atu zimma mimma zada alaiha asali shine ba yanda za a yi a ce kayi tsoriya akan so daya da ka yi to ɗaya ka riga ka barrantar da zimmar ka ba abin ka baki ba abin ka baki ma za da alaiha abin da ya dadu akan yi so ɗaya bal yakhruju al mukallafu min uhdatihi bi marasin wahida mukallaf zai samu daman ficewa daga tambaya yayin da ya so ɗaya ba wanda zai zargi shi cewa me yasa baka sake mai tawa ba wala yalzamu takraruhu wal mudawamatu alayhi ba tilas ne akan su bai maimaita abin kuma ya dawwama kullun yana yi وذلك لأن صيغة الأمر لا تدل على مجرد لأن صيغة الأمر لا تدل على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود لا على تنبيته وأنا بدي زمان لا تدل با سيدي سي تدل كنا kun gane ku don idan yake wa zalika li anna sigat al-amri la tadullu ala mujarrad idkhal mahiyat al-fi'l fi al-wujud la ala kamiyat al-fi'l ai babu ma'ana kenan kwata kwata ma'ana da haka wannan la bisa dukkan tsammani kari sai ya zanto yadda zanka yake li'anna wa zalika mun faɗi hakan ne li'anna sigatul amri domin ita siga ta umarni ta dullu ala mujarradi idkhali mahiyatul fi'l abinda kawai take nunawa tsantsar shigar da hakikanin aikin da aka ce yi kawo hakikanin aikin da aka ce ka yi fil wujudi ka kawo shi a ganshi a sami a sarri la alaka miyatul fi'li ba ta nuna adadin aikin tana nuna yin sa ne ba tare da adadi ko duguwa ba walau qala sayyidu li abdihi da ubangida zai sai da bawansa udkhulu suqa washtar tamran je kasuwa ka sayo dabino lam yuqal minhu takrir ba wanda zai fahimci cewa sai ya je so uku ko so hudu ko so biyar ko so goma kowa zai fahimci idan ya je so ɗaya ya dawo ya yi me ya sauke wajibi walau karrara al-abdu zalika inda bawa lokacin da ubangiji sai ce je kasuwa ka sayo mun dabino sai ya ɗauki kuɗi naira goma ya je ya sau dabino ya dawo aka sake zama ya sake ɗaukan wata ashirin ya je ya sau dabino ya dawo aka sake <coughs> idan aka tambi shi ai shi al'amuru ya kasa bi takrar <laughs> ce ai la lahasun lawmukum zargin wannan bawan ya kankanta a zarge shi tunda al'amuru na ya kasa takrar walau la mahu sayyiduhu inda ubangidansu zai zarge shi ala adam takrar da yace je kasuwa ka dauki kuɗi je kasuwa ka samu dabino sai je so so daya sai ce na yakin nasa ka sai ce gashi shi a ah, to kai so ɗaya sai maka ka je ka jajje ka so ka je ka so ka je ka so shi nake nufi da wannan je ka so din ma'ana mai metuwar abin inda ubangidansu zai faɗa haka la'udda sayyidu mukhti'an duk masu hankali za su kidaye cikin cewa a ah, kai kuskure ai umarni yana fa'idantar da adam takrar al'amrul mujarrad la yufidu takrar ina jin mun fahimci waɗannan me suke nufi wa hadha huwa ikhtiyarul musannaf wato wannan shine zaɓin da shi mai littafin ya zaba domin ya ce la yaqtadi takrar ala sahih shi umarni la yaqtadi takrar a bisa ga zance fi inganci ai inda al-itlaqi yana nufin in ya zanto amrun mutlaq kenan kama yadullu alaihi ma ba da kamar yadda abin da ya biyo baya ke wa. وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب وهو الصحيح عند الحنفية ورجح ذلك الطوفي ومال إليه ابن قدامة واختاره ابن الحاجب وإنما لم duk sun tafi kan الأمر المطلق ما قاله الأولون وأما ما قاله الأولون من أن الأمر وغير صحيح وأما الاستدلال به أبدا فغير ممكن فظهر الفرق abin da yake so ya mayar da martani kan waɗancan mutanen malaman farko sun ce al'amdu al'amru da maza at-takrar kuma suka kafa hujja suka ce ai umarni akwai kamanceceniya tsakaninsu da me da hani irin yadda hani ke fa'idantar da wajabcin bari to umarni na fa'idantar da wajabcin yi to kuma irin yadda hani idan an ce ka daina zai zanto manhiyun anhu alal ittisali abadan kamar ka daina har abada waye ka daina yau kadai ba to haka idan an ce umarni yi kaza to kenan sai ce wa amma ma qalaful awwalun abinda su malamai na farko suka faɗa min annal amra kan nahyi cewa wai umarni daidai yake da hani fa gairu sahihin wannan ba daidai bane ba ba magana sai sahihiya ba lil farq bain al amr wan nahy akwai bambanci tsakanin al amr da an nahy kawai ta fuska li anna al intihaa anil fi'li abadan mumkin hannuwa daga abu ya zanto ka hannu har abadan abada abu ne da zai iya yiwa cikin mu nan gurin kowa ya hannu daga shan sigari cikin mu nan kowa ya hannu daga shan kayan maye cikin mu nan kowa ya hannu daga shirka daga kaza daga kaga wannan zai iya mutum ya hannu har abada amma al-istigalu bihi abadan fa ghairu mumkin amma shagaltuwa da abu har abada wannan kuma ba zai taɓa yiwa ba <laughs> ina ba ta an fahimta hannuwa daga abu har abada zai yiwa amma yin barin sa aikata shi kai har abada ba zai yiwu shi yasa manzon Allah ya bambance yace ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum sai kawo istifa'a a babin aikatawa amma ba a kawo ta ba a babin hannuwa domin hannuwa zai iya yiwa kai tsaye amma aikatawa yau da gobe yau da gobe wannan ba zai iya ba sai ya sa manzo Allah ce mastata'tum wata rana ka samu ikon zuwa sallah jami'i ka je wata rana bacci ya dauke ka yi sallah a gida bayan ka farka wata rana ka samu ka je jami'i kai wata rana an tashi da ruwan sama baka je ba ka ga nan ai baka samu istita'a ba ina ba ta fahimta wata rana kana da koshin lafiya kai sallah a tsaye wata rana kuma baka da koshin lafiya kai a zaune shine masu zatu din amma wancan hannuwa ne ba wani magana ta kaga akwai bambanci kenan fa zahara farko don haka sai bambancin ya fito fili anan wa amma Wa amma وأما ما fa التكرار فذلك لنصوص ukhra ukhra وقرائن وأسباب توجب ذلك كالصلاة فإن تكرارها في كل يوم وليلة خمس مرات ليس لأجل ليس لأجل الأمر بها وإنما لتكرار أسبابها وهي الأوقات ومما يتعلق آه، يتعلق بهذا البحث مسألة إجابة المؤذن بعد آه، مؤذن بعد مؤذن فهل يكتفي بالأول لأن الأمر لا يختلف التكرار أو يجيب كل مؤذن يجيب كل مؤذن من باب التعدد السبب فيه احتمال فيه احتمال yake wa amma ma fihi takrar in ko mun ga wani umarni gashi mujarrad babu karina sannan kuma muka ga ya fa'idantar da takrar to fa zalika li nususin ukhar wa qara'ina wa asbabin tujibu zalika to hakan ya faru ne saboda wadansu nassoshin na daban ba dan wannan nassin da ya yi umarni da yin abin ba nassin kadai baya nuna mai a takrar amma in mun samu waɗansu nassoshi sai mu mai sai mu sadu wa qara'in da waɗansu karinai wa asbab da waɗansu sabubba tuji buzari kasfarati dauki misalin sallah fa inna takraraha fi kulli yawmin wa layla khamsa marratin laysa li ajli al-amri biha maimaita sallah a kullun so biyar ba wai dan Allah ta yake mu salata bane sai aka fahimci mai ta so biyar ba wannan bane lafazin aqimu shi kadai ba shi ya fa'idantar da mai metuwar ta ba inda shi kadai ne da idan mutum ya so da rayuwa ya dauke amma ba shi ya fa'idantar da mai metuwa ba wa inna ma li takrari asbabiha mai metuwar sababin sallar shine ya haifar da yin sallar mai metuwar ta menene asbabu hiya al-awqat sune lokuta tunda Allah ya aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr idan kullama dalakat ash-shams labudda an usalli فإذا تكرر الدلوك تتكرر الصلاة معها فإذا جاء غسق الليل تتكرر الصلاة كلما غسق الليل فإذا جاء الفجر فكلما طلع الفجر كلما تكرر الفجر تكرر معه الصلاة ashe umarni da yin sallah ke fa'idantar da wajibi ba a'a maimaituwar sababin sallar ce fa'idantar da wato maimaitin ta kenan kun gane ai wa mimma yata'allaqu bi hadha al yana daga abin da yake da alaka da wannan bahas din wannan mas'alar bizzat mas'alatu ijabati mu'azzirin ba'da mu'azzir kamar an ta kiran mai kiran sallah bayan wani mai kiran sallah yayi inda manzo Allah ce idza sami'tumul mu'azzin fa qulu misla ma yaqul idan kun mai kiran sallah to kawai ladanan nan masallacin sai kira sallah kaga tunda kana ji zaka maimaita aka ji can akwai wani masallaci a can gefen su kuma sai karfe biyu suke sallah shi ma sai kira sallah <laughs> zaka maimaita wannan mai da kiran sallan ko wannan na farkon ya wadatar tunda manzo Allah ce fa qulu misla ma yaqulu idan mun kalli umarni hali fi da takrar da fi da takrar in an sa sai ya wadatar amma idan mun kalli sababi cewa duk lokacin da aka samu azan to takarraratul ijawa kenan fa qulu misla ma yaqulu fi mazhab to idza sami'tum al-mu'adhdhin ana al-ana sami'tu wa ba'da khamsa daqa'iq aw 10 daqa'iq sami'tu kadhalika وبعد خمسة عشر دقيقة كذلك سمعت الأذان مرة أخرى إذا هل تتكرر الإجابة لتكرر أسبابها أم أنني أكتفي بالإجابة الواحدة نظرا لأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار نبدأ في سورة أبي تدعك سيتي فهل يكتفي بالأول الشنق <laughs> zai wadatar da na farkon da ya ansa kawai da annal amru la yaktaru takrar tunda umarni ba fa'idan da maimaiti aw yujibu kullu mu'azzinin min babu ta'addudi sababi ko dole duk lokacin da yaji mai kowane mai kiran sallah sai ya ansa masa tunda sababi ya kididdugu da haka ijaba ma dole ta yi mai ta kididdugu wala sai fi ihtimalin a cikin wannan akwai ihtimali zai iya yiwa na farkon zai iya yiwa na biyun ina fata an fahimta mun manta ba ko wani malamin wato jami'atul islamiyya abu sai ne shi abu sai yana da zafi sosai da sosai a kida ke karantarwa to gaskiya ba dama ne mutum ne wato mai riko da suna ba na wasa ba littattafan ibnu taymiya kai ka ce ya haddace suna ne ka da ya zo yana lakka dama yadda muke a koma yin rubutu a cikin wanda su duk abin da malami ya faɗa sai su rubuta akwai kuma masu tabar koda da za su ɗan boye ta haka da haka ta hanyar haka ne kawai lantarsa ba za ta ce wani ba amma duk sauran rubutun ka ba za ka iya ba saboda idan yi zauna haka kawai kamar kadin da rediyo ne kawai zai yi sai ba ba saurarawa minti biyar ɗin karshe kawai zai bari ku yi tambaya ya yi ta kawowa musamman ah, raddi akan yan bid'a raddi akan shi'a raddi akan khawarij raddi akan murji'a ya kawo su bahar ya raddi ya kawo su bahar irin abinda ibn al-qayyim zai kawo cikin littafi cewa raddu alaihi min 50 wajhan wannan malamin saka ji yana ta kawo su hamsin wajen hannun sai ta rike su gaba daya to to sai ya zanto a wurin taron tebul ya fito ne a karshe to kuma karshen littafin shine lokacin da ma za a yi ta kiran sallah to a kewaye da jami'a da akwai masallatai cikin jami'a akwai to da an fara kiran sallah fa wannan bai gama ba sai wancan ya fara to shi kuma ka'idarsa in dai an fara kiran sallah to sai ya yi shiru ya yi ta ansa kiran sallah kenan to kullum aka zo wannan lacca ta karshe da <laughs> ba mu dai da lacca sai ansa kiran sallah kawai domin da ya gama ansa wannan sai ya sai Allahu sai kuma ya shiru kawai sai ai tai to kun masallatai yadda ka san hada baki suka yi wannan yana gama wancan yana fara wani lokacin wannan ya fara ma bai karasa wancan ya fara wallahi yayi tai kenan ce shi dai hadisin manzo Allah yace idza sami tu yace ukur mina dole sai mu kaga <laughs> kaga ina jin wannan shi ra'ayin sa kenan ra'ayin wadancan kenan eh cewa da ya takarrara sabab labudda an yatakarrara al-ma'mur bihi labudda an yatakarrara al-amr amma kuma waɗanda suke ganin la yaqtad eh, al-amr al-mujarrad kadai to shikenan wallahu a'lam fi hadha al-ihtimal fi hadu al-ihtimal sai dai kawai kila abin da zai fitar da mu mu koma zuwa ga abin shi kansa ijabatul mu'azzin wajibi ne ko mustahabi mustahabi ne domin wancan umarni da ke cikin hadisi akwai karina wanda ta kautar da shi daga wajibi kamar yadda shi mustahabbanci to kare ni ina ga idan mutum ya so da ya riga ya sauke kenan da wajibi ne shine mutum zai ji tsoro ده haka sai ta mai dawa hatta ya kurga na uhudat taklif an uhudat al-mu'ahad an uhudat al-mutalaba al-mas'alatu thaniya al-mas'alatu thaniya kar ku manta tun da zuwa wannan mas'alar muke cikin waɗannan matsalolin guda uku da muka yi drawing din su gaba ɗaya yanzu wannan muka kare har al'amuru ya kasance takrar ko kuma da kasance takrar akan da muka gama yanzu zai shiga matsalar ta biyu hal al'amuru ya kasance al-fawra ko la yakasance al-fawra na'am المسألة الثانية قوله ولا يقتدي فورا أي عند الإطلاق عند الإطلاق بخلاف سافر الآن ظهير الفوز وسافر رأس وسافر رأس الشهر وهي للتراخي في وجود القرينة والقول معناه المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان والتراخي تأخير الفعل عن أول الوقت الإمكان والقائلون بأن الأمر للتكرار يتفقون على أنه للفور لأن التكرار لا يتحقق بدون المبادرة جميل يا إسلام مسألة تبيشينية هل الأمر يقتل الفور ده أنت كذا na rufin dole sai na tashi yanzu ko zan ai inda al-itlaq ana nufin umarnin da ba a yi masa wata karina da take nuna Allah yi da gaggawa ko rashin yi da gaggawa ba al-amrul mutlaq hal yaktabi al-fawr shine yace bi khilaf wato ai inda al-itlaq wato al-amrul mutlaq kenan wanda ba wata karina Allah ta tafi da al-fawr وليس هناك tafi da تفيد التراخي bi khilaf amma sabanin da mutum ya ce maka sahir al'an tashi yanzu yanzu ka tafi kaga wannan ya nuna yufidu maza al-fawr tun daga karina ta al'ana ta shigo fa hiya lil fawr wa safir ra'as shahr ka tafi farkon wata fa hiya litarahi li wujud al-qarina duk wanda yanzu muna farkon wata din nan yace baka ka tafi farkon wata mai zuwa to kaga wannan ya nuna al'amur din yufidu maza at-tarahi ba yanzu yanzu nan zaka fara tafiyar ba sai wata ya kama wal fawr ma'anahu al mubadaratu bil fi'li aqiba al amri fi awwal waqt al shine al fawr wato al mubadaratu bil fi'li hanzarin aikata aiki fi awwal waqt al a farkon lokacin da ka iko to shine al kenan wa abinda ko ake تأخير الفيل عن أول وقت الإمكان wato gashi ka sami iko amma sai ka jinkirta ba kai ba har sai nan gaba to shine me a tarahi jinkiri kenan والقائلون بأن الأمر للتكرار يتفقون على أنه للفور malaman da suka faɗa can baya cewa al'amuru fi da takrar to kuma sun yadda kuma al'amuru kenan ya ta zime al-qawl kaga tunda can sun tafi kan haka ya kamata da ma nan kansa sa ba ai li anna takrar la yatahaqqaqu biduna mubadara domin at-takrar ba zai tabbatu ba sai in an yi saurin yi don idan aka ce yi abu kaza su sun ce ina fa'idantar da maimaitawa kai ka sake yi kai ka sake yi kai ka sake yi ilal ittisali abadan to kaga ai ya kamata dama idan an ce al'amru hal yaqtad al-fawr aw tarahi wanne za su zaba al-fawr domin idan sun zabi tarahi an umarce ne da yawo ban yi ba sai nan da shekara mai zuwa kaga a takarar din da suka gina da bai samu ba kenan dama ya kamata su tafi akan ka'idar yusid al-fawr wa amma al-qailuna wa amma al-qailuna لأن الأمر ليس للتكرار فاختلفوا في ذلك على قولين سوء أن سكتي الأمر لا يقتضي التكرار توسوكم سنك في جدابيو أنام الأول أنها لا تقتضي الفور وبه قال أكثر الشافعية وأكثر الأحلام وهو رواية عن الإمام أحمد بل الأمر بمجرد الطلب ولا يقتضي بمجرد الطلب بل الأمر بل الأمر لمجرد الطلب فلا يقتدي الفور ولا التراخي وقد يقتدي وقد يقتدي لأن الغرب إيجاد لأن الغرب إيجاد الفعل ولو مرة واحدة من غير اختصاص نعم. بالزمن بالزمن الأول بالزمن الأول أو الثاني بل في أي زمن وجد فيه في أي زمان وجد فيه أجزاء جميع na farko na farko daga cikin zantukan annaha la taktabi al-fawra suka ce al'amru la yaktabi al idan an ce ya abu kaza ba ya nufin lalle yanzu ka iya yanzu ka iya bari sai an jima wa bihi qala akthar malaman hanifa da na shafi'iyya mafi yawan haka وهي رواية وهو رواية عن الإمام أحمد بل الأمر لمجرد الطلب فلا يقتضي الفور ولا التلاتي سكت أي أمرني كوينا نونا أنا نيمن كذا أما بايا نونا cewa wai lalle lalle yanzu za ka yi ba nuna kuma cewa lalle sai an jima za ka yi duk wanda ka yi yayi wa qad yaktabi an gane ko لأن الغرض إيجاد الفعل ولو مرة واحدة من غير اختصاص بالزمن الأول أو الثاني تا إيوه كما يغنتو أنا لمن كيدا هنغرم تا إيوه بعد هنغرم با بعد هنغري با يدسك فدا بايا تا إيوه كما يقتضي ينا لمن كيدا هنغري سبو دمي لأن الغرض إيجاد الفعل ببما نفادي إتسي wato kawo aikin walau marratan wahidatan ko da so ɗaya kai min gairi ikhtisasin bi zaman al awwal aw thani ba tare da a ce kai yanzu a karan fari ba ko ka bari sai an jima duk wanda kai yayi in kai yanzu yayi in ka bari sai an jima yayi tunda babban abin da ake bukata shine mai aikin eh, ba wai lura da zamanin ba bal fi ayi zamanin wujida ajza duk lokacin da aka samu aikin to shikenan ya wadatar wannan shine ra'ayin mutanen farko al'amru la yaktazi la yaqtadul fawr wato daga cikin dama masu ra'ayin al'amuran la yaqtadul takrar to shine kuma nan waɗansu suka ce la yaqtadi ko me al fawr sai na biyun su wal qawl thani wal qawl thani annaha al-fawr al-malikiyya wa huwa qawl wa ba'd wa ba'd al-shafi'iyya wa ba'd al-hanafiyya وهو ظاهر وهو ظاهر المذهب مذهبي عند الحنابلة وهذا هو القول الراجح إن شاء الله لما يلي جميل من زين بيو أنها تقتضي الفور أظن كده أنها يعني صيغة الأمر كنفا تقتضي الفور صيغة تأمرني ترى من كنا لليك يا أبن دهنزلي وهو قول المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية wato kaga ba'du ba'du a nan gurin wato ba'dun da baya da yawa kenan a can bangaren shafi'iyya da mai da hanaf domin mafiya yawan su sun tafi akan ra'ayin farko amma wani sashi kadan sun tafi a wani ra'ayin na biyu su ko malikiya gaba ɗayan su suna nan bangaren dama taqtadul fawr wa huwa zahirul mazhab inda al-hanabila shine abin da yake a zahirin mazhabar hanabila sai ce wa hadha huwa al-qawl ar-rajih insha Allah wannan ko in Allah da shine zance da yake da rinjaye lima yali saboda abin da ke tafi na ayoyi ga sanar zai kafa masa dalilai tun da shi ya yi fi awalan ayatu min kitabillahi ta'ala al-amru bil mubadara bil mubadarati ta'ala wa sara'i ala man fa'ala dhalika fa qawlihi ta'ala وسارعوا وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقال تعالى إنه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات الثاني wato ya kawo ayoyi kalan fara da ayoyi da suke nuna hanzarta bin umarnin Allah al'amru bil mubadara ila imtisali awamir sana ya alaman fa'ala zalik ayoyin da ke umarnin a hanzarta misalta umarnin Allah sannan kuma da yabo akan wanda ya hakan kamar faɗin Allah ta'ala wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa yadullu muttaqin mahallu shahid da Allah ya sari'u wannan yana rikin al-aqdi al-fawr domin da al'amru la yakul fawr a ce tukun wa sari'u da faɗin Allah ta'ala fastabiqul khairat da faɗin Allah ta'ala wajen siffanta bayansa na gari innahum kanu يسارعون في الخيرات إذا فالمسارعة المأمور بها في هذه الآيات تدل على أن الأوامر الإلهية تقتضي الفور وانا أبو نفر كده أبو نبي ما جاء ثانيا ما جاء في قصة الهديبية وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا ثم احلقوا نعم ثم احلقوا وقال wallahi ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم أم سلمى وذكر لها ما لقي من ما لقي من الناس الحديث. جميل. abu na biyu abin da ya faru a kisar biya lokacin da manzo Allah ya ce da sahabbai bayan an yi sulhu ku mufan haru sun mahaliku ku tashi ku je ku soke raƙuman ku sannan kuma ku yi aski daga ka'ida idan mutum ya sa ihrami daga miƙati ya kama hanyar makka sai aka tsare shi aka hana shi tafiya to daga inda aka tsare shi nan sai ya yanka hadayarsa ya yi aski zai zama kamar ya yi umara kenan ya dawo gida to ga sahabbai suna ganin tsakaninsu da maka sauran mil shida kawai za su shiga amma aka zo aka sulhu da kafirai cewa ba za a shiga wannan shekarar ba sai lokaci na gaba saboda haka sahabbai zan ya ɓaci ba su so sulhun da ya hana su shiga makka ba sai suke ganin cewa kawai a me zai hana a shiga ko da karfi mazalati ce a ku tashi kowa je ya soke dabbar ta kuma ya aski kaga nan gurin siga ce ta umarni kumu fanharu sun maliku dun min ne waɗannan awamir ne a salasa fa wallahi ma qama minhum ahad marwayin hadisin yace ba mutum ɗaya da ya tashi ma qama minhum rajulun hatta qala zalika salasa marrat manzo Allah ne ta wannan hasso uku ba wanda ya tashi falamma lam yakun minhum adun dakhala ala ummi salama da manzo Allah ga wanda ya tashi bi umarninsa sa sai ya tashi ya da ummi salama take ko bukkar da take fa zakara laha ma laqiya ya faɗa mata fa ga ya faru ga mutane kaza kaza kaza kaza kaza yana nan mai damuwarsa alhadis har zuwa karshen hadisin tun da yana so ya takaita akan a ce أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمى مغضبا ولا قال لها ألا ترين إلى الناس إني آمرهم بالأمر آمرهم بالأمر فلا يفعلونه كما في رواية كما في رواية ابن إسحاق وتو وجه الدلالة في حديث شيني lau lam yakun al-amru lil in ba dan umarni da fa'idantar da al yake ba ma da kallar rasulu ala ummi salama ta baban da manzo Allah bai shiga wajen ummi salama ba a fusace wala qala laha da bai ce da ita ba ala tarayna ila nas shin ba ka ganin abinda mutane ku suke ciki inni amuruhum bil amri fala yaf'alunahu ina umarni sa abuwa ta yi in ba dan al'amur ya fitar farwa da manzo Allah ba zai nufi ba da yake ku tashi ku yi to da ya san cewa baki kai ba kenan sa iya nan da awa ɗaya nan da sa iya nan da awa biyu da yana amra la yaqtadu al-fawr ina ba ta an fahimta amma tunda al'amur yaqtadu al-fawr sai sa har manzo Allah nuna fushi da basu tashi sun yi ba jinkirin da suka yi sai bai masa daɗi ba sannan kuma lokacin da ya je da ummu salama ala tarana ila nasi inni amruhum fala yafalunahu ita ma da sai da shi ya baki su kai ba ai za su yi nan gaba ko nan da awa biyu ko awa uku da annal amru la yaktabi al-fawr to amma kaga ba ta ce hakan ba shi ko manzo Allah ya nuna da masa hada dalilun ala anna al-amr yaktabi al-fawl kaga idan ka hada wannan da su sari'u da fastabiqul khairat da innahum kanu yasari'una fil khairat zuwa karshe kaga zaka ga al-amr yaktabi al-fawl kenan كما في رواية ابن إسحاق نعم الثالث أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة وأدل على الطاعة والتأخير له آفات ويقتدي تراكم الواجبات تراكم الواجبات ويقتدي تراكم الواجبات الواجبات حتى يعجز الإنسان عنها يعجز الإنسان عنها حتى يعجز الإنسان عنها حتى يعجز الإنسان عنها الرابع وكما أن الشرع دل على على ابتداء الأمر للفور كذلك كذلك اللغة فإن السيد لو أمر عبده بأمر فلم يتمثل فعاقبه فاعتبر العبد بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولا دليل يقول أن المبادرة بالفعل أهوت كي هنزلي كي أبن شيني يفي كاري كانك لك زرقي كاري كانك لك فاتوا تكين wa abra'u Zimma kuma ya fi warkar da zimmarka wa adallu ala ta'a kuma ya fi nuna da'a idan aka ce a tashi ai kaza da wanda ya tashi yanzu da wanda ya bari sai bayan minti goma ko bayan minti ashirin wanne ne ya fi nuna da'a wanda ya tashi yanzu wa ta'khir lahu afa jinkiri rashin yi akwai illoli da ke cikin sa wa yaqtadi tarakumul wajibat kuma yana haifar da taruwar wajibai din su yawa akan mutum an ce kai wannan sai burin bari sai an jima aka saki tayi wannan kuma aka ce burin bari sai an jima da annal amra yaktabi at-tarafi to sai zo su tare da yawa ka kasa yi amma da daga cewa yi wannan sai kai kaga lokacin za a ce yi wannan shi ma kai kaga duka ka me ka rage ka sauke wajibin ka amma idan kai jinkiri yaktabi tarakumul wajibat yana haifar da taruwar wajibai din hatta ya ajazal insanu an har mutum ya kasa yin su وكما أن الشرع دل على اقتضاء الأمر الفوري كذلك اللغة يد الشريعة تينون انت ودق مدينة فائدا تأيد هنزلي تكما كينا لغة ما تانون هكا فإن السيد لو أمر عبده بأمر إن دا أبنجدا زيت دباوا سيكذا فلم يمتثل سيباوا يكي فآقبه sai ubangidan ya masa ukuba fa ta al-abdu sai bawan ya gabatar da hanzari bi annal amra ya gabatar da hanzarin cewa ai fi umarni ala tarahi sai ai da kace in yi baki ne ba ina na zan yi nan da safi mai zuwa <laughs> kamar da ce masa kaga an yi ruwan shuka ya kamata ka shiga gona ka je kai shuka ce to sai banza da shi aka kwana tambaye shi kaje gonar ce ce ai kama sai masa ukuba sai yo ai ina na zan je nan da safi mai zuwa bi annal amra yaktabi at-tarahi ko <laughs> kuma wannan uzurin zai zama karɓaɓɓe yace lam yakun uzuruhu maqbulan uzurin sa bai taba zama karɓaɓɓe ba wato kaga dai a nan gurin dai al'amru kenan ya yaktabi mai al-fawr wannan shine dai zance radi ko shakka babu dalilin shari'a sun fi karfafa shi eh, to sai mu takaita haka dan naga lokacin ya tafi sosai idan mun ce sai mun karasa masalolin guda biyu lokaci zai kure yayin dai mun gama da wannan masaran ko halal al-amru yaktabi at-takrar a'a ku kam salatu suwar a suratul umra suratul ula السورة الأولى الأمر bima بما لا يفيد takrar to wannan kenan la yafi da takrar la ta takrar a suratu thaniya al-amru al-muqayyad bima yufidu takrar to kaga wannan jawa cewa dama menene shi yufidu takrar din kenan sannan a suratu saniya al-amru al-mutlaq hal fi da takrar aula fi da takrar aka zantukan da muka faɗa wato yana son halarta muku abin da ya kamata ku rike sanan hal al'amru yaktabu al-fawr to wadan sun ce yaktabu al-fawr wadan sun ce me la yaktabu al-fawr amma ar annahu yaktabu al-fawr lima zukira min al-adilla sawa'un kanat qur'aniyatan aw hadisiyya aw hatta lugawiyya to wannan shine a lokacin da gaba sai mu kan mas'ala ta uku din al'amru bi shay'in amrun bihi da kuma wannan sai kuma mu shiga cikin wani abin amma dai eh, abu dai muhimmi abu muhimmi shine muzakara muzakara sosai da sosai daga yanzu za mu ɗauki tsarin duk lokacin da muka zo kafin mu ci gaba za mu yi kokarin tuno na baya ta hanyar tambayoyi muzakara don mu ga wa muke tare da shi wani ne ba ma tare da shi don wannan zai nuna mana ya eh to mun san muna nawa muke darasin yanzu haka cikin rububi ba za mu iya sani ba amma dai ta wannan tambayoyin za mu gane ya mu ya mu su zo mu je wanda kuma ba namu ba <laughs> ba za mu ce tafi san ba amma dai kuma dai mun san kuma dai ba namu bane ma'ana baya tare da mu kenan sosai gaba ɗaya ɗari wasu ɗari yana tare da mu da kyakkyawan niyya amma baya tare da mu wajen fahimtar darasi wanda bana na san a ce an samu haka Allah ya taimaka mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم فإنها وإن أفادت طلب الفئل لكنها لا تسمى أمرا سباسة سنة لزنا أمرني fara ba umarni ba ce ba har sai nafasi sosai da sosai na baka وقوله ممن هو دونه أي دون الطالب في الرتبة وهذا قيد ثالث خرج فيه استدعاء الفعل ممن ساواه وهذا التماس أو ممن هو فوقه وهذا دعاء وسؤال وعلى هذا فطلب الفعل يسمى أمرا مع العلو قال الاخضر أمر مع استعباء وأقصه دعاء وفي وأقصه دعاء وأقصه دعاء وفي التساوي التماس وقعا بيتي من من هو دونه ونقيد ne na uku a cikin tarihi wato shi ne yin umarnin ya nema a aikata aiki daga wanda yake kasa da shi ai dona tsarin ba daga shi ne nema a aikata aiki din yana kasa da shi kenan rutuba wajen matsayi وهذا قيد ثالث خرج به استدعاء خرج به استدعاء الفعل ممن سواه wannan na nuna ya fitar da wanda ya fitar da abin da ake wato mutum ya nemi aiki daga wajen wanda yake tsaransa ne wannan ba a kiransa umarni idan mutum sa'anka ne kace tashi ko kace zauna ko kace yi kaza to wannan ba a kiransa da suna umarni saboda sa'anka ne baka umarta sa'anka kuwa ce saboda matsayin ku daya ba ka umarta wanda yake matsayin ku daya sai dai a ce iltimas ne neman alfarma kai ka nemi nema ne ba umarni bane ba an fahimta ku aw man huwa fawqahu ko idan mutum ya nemi abu na wanda daga hannun daga wajen wanda yake sama da shi wa hadha du'a'un wa su'al wannan ya zama addu'a ko ya zama roko amma ba a kiran shi da suna umarni lokacin da mutum a matsayinsa na talakkan sarki yace mai martaba a bani kaza wannan umarni ke to ba nema ne ko ne kenan ba a kira su suna umarni an gane ku wa ma hadha fa talab al fi'l yusamma amran ma al ulum a shi talab al fi'l za a kira shi da suna umarni ne idan ya zanto ma al ulumi wanda ya umarnin a yi aikin maɗaukaki ne shi ya nemi wanda yake na ƙasa da shi ya aikata abu to ya zama mai umarni amma in mutum ya nema daga wajen wanda yake da shi daidai da shi ta fuskar matsayi ya zama neman alfarma neman alfarma iltimas kenan idan kuma ya nema daga wajen wanda yake sama da shi to ya zama roƙo ba za a ce ya umarce shi ya masa kaza ba sai da ce ya roƙe shi ya masa kaza قال الأخضري wani malami mai suna al-asbari yake cewa amrun ma'afi ila wa aksuhu du'a wa fi tasawi faltimasun ya hada baban guda uku gaba daya cikin baitin shi umarni ma'afi ila dole sai tare da fifiko ne idan na sama yana yi na kafa yayi abu to wannan ya zama mai amr ya zama umarni wa aksuhu du'a amma idan na kasa ya nemi na saman ya yi masa to aka sun wancan shi kuma ya zama mai du'a ya zama ya zama roƙo kenan wa fi tasawi in daidai wa daidai suke ta fuskar matsayi masu wada'a to shine ake kira da suna iltimasi kaga da duk sigar ɗaya ce amma da gawa take shine zai sa ta zama umarni ko ta zama iltimasi ko ta zama roƙo ko addu'a sigar duk ɗaya ce kowa ya cewa da dan uwansa ifal kowa ya cewa da dan uwansa afin kowa ya cewa da dan uwansa ah, kud kowa ce da dan uwansa kaza amma lokacin da ya ce da shi ifal kaza ko afin kaza sai mu kalla idan wanda ya faɗi maganar ya nema daga na ƙasar shi to ya zo ne umarni idan ya nema daga wajen tsaransa ko wanda yake da shi ta fuskar matsayi ya zama iltimas idan kuma na ƙasa ne ya nema daga wajen na sama to ya zama du'a'un wa su'al shine amrun ma'a amrun ma'a fi'la wa aksuhu du'a wa fi tafawi faltimasun waqa'a kenan kaga nan gurin mun sami wato kaidi zuwa yanzu har guda uku kenan kaidi na farko istida'ul fi'li an kawo shi domin a fitar da me istida'ut tark domin a fitar da istida'u fark kaidi na biyu bil qawli an kawo su domin a fitar da ne al ishara kaidi na uku mimman huwa duna an kawo su domin a fitar da ne mimman huwa fawqahu أو مساو معه أو mun samu waɗannan kaidi ya fitar mana da waɗannan ababai domin dama shi ta arifi akan kawo shi ne dan a ware abu shi kaɗai a fitar da duk abin da ba shi ba daga cikinsa to sai abu na gaba shine alaƙa bil wujud كيدي نقول جلي وقول المصنف على سبيل الوجوب وهذا متعلق بقوله استدعاء وهذا قول رابع لإخراج الندب والإباحة وغيرهما وفيه بيان أن صيغة الأمر تقتضي الوجود وهذا عند الإطلاق أي التجرد من القرائن الصارفة للأمر عن الوجود إلى غيره بيتي على سبيل الوجوب قال إيه، وهذا متعلق بقوله استدعاء to din da aka da yake dole ya samu muta'alliq da zai rataye da shi to wannan alaka din din yana da alaka da mai istidu'a istidu'a wani alaka bil wujub wato neman a aikata abu amma ta sigar wajabci ta hanyar wajabci a bisa ga tafarkin wajabci yace wa hadha qaidun rabi'un li ikhraj an-nadabi an kawo shi domin a fitar da me mustahabbanci wal ibahati ko ibaha wa ghairihima da wani wa fihi bayanu anna sigat al-amri taqtadi al-wujub wannan na nuna mana ashe duk inda ma ga ta umarni to tana neman wajibci kenan tana nuna wajibci wa hadha 'inda al-islam wato idan ta zanto ita kadai ba abin da ya garwaye da ita ay tajarrud min al-qara'in min al-qara'in الصارفة للأمر عن الوجوب إلى غيره وتوسيق تكي ta riga ta tsiraita daga dukkan wata karina da za ta nuna wani abun daban to ana daukan wannan siga kawai tana nuna wajibci wanda shine abin da na fara mana bayani tun farko da aka ce ala sabil wujub ya zama shine qaidun rabi an zo da shine li ikhraj ne annadab wal ibaha wa ghayrihima wato kaga duk wannan yana da kyau a cikin tarihi mutum ya gane mai tarihi ya fitar dan idan aka fitar da abu kaza sai ya zanto ragowar da ke tsakiya shine ta'arifin eh, dan idan maka kawo kalmar da za ta zama kaidi ba to sai ka ga ta'arifi ya zama abu da komai zai iya shiga to bismillah والظاهر أن المعلق يرى أن المندوب ليس مأمورا به لعدم وجوده وتحكمه والمحققون على أن المندوب مأمور به لأنه طاعة إجماعا وطاعة فعل الأمر به فعل المأمور به وطاعة فعل المعمول به وإن كان غير واجب فيكون الأمر أمر إيجاب وأمر استحباب وتقدم ذلك في الكلام على المندوب zahir yace a zahirin wannan tasarrufi ko kawo wannan tarihi da malin yayi annal muallifa yara annal manduba laysa ma'muran bihi shi al-imam al yana ganin mandubi ba umarni ake da si ba saboda mai adam wujubihi tunda bai zama wajibi ba wata hattumihi bai zama tilas ba wal a amma masu bin diddigin masail na ilimi cikin malamai ala anna al manduba ma'murun bihi sun tafi kan cewa ai shi kansa mandubi umarni aka yi cewa ai لأنه طاعة وإجماع لأنه طاعة إجماعا domin shi kansa mandubi ai da'a ne duk wanda ya aikata mustahabi ai yayi da'a yana sa ran lada ijma'an ai ijma'in malamai gaba daya ita ko tsa'a ita ce mutum ya aikata abin da aka umarce shi wa in kana gara wajibin ko da abin nan ko ba wajibi bane fa yakunu al-amru amra ijabin wa amra istihbab da haka umarni ya kasu kashi biyu kenan akwai amru ijab akwai kuma amru istihbab wa taqaddama zalika fil kalam al hakan ya riga ya gabata lokacin da muke magana akan al-mandub an gane ko ما طلبه الشارع فعلا آه، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم عشان wurin duk mun yi magana kan wannan ina ga mun fahimci tare to قوله على سبيل الوجود صيغة الأمر إما أن تكون مجردة إما أن تكون مجردة عن القرينة مجردة عن القرينة وإما أن تكون مقيدة فإن كانت مجردة فالمختار ما ذكره المصنف من أنها تقتضي الوجوب وقوله تعالى وأقيموا, وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة فهذا يحمل على الوجود لعدم قرينة تصرفه عنه تصرفه عنه ونصب في سجن الكوكب أظن زي كما كما تندك حافظين الدكة لما بنتوكل على كلمة إلى بعد في القرآن kamar da qur'ani kawai kamus ɗinka na farko kafin komai yanzu nan ka ce tusrifuhu ka ga wato fi'ilin madi to sai yanzu daga asrafa yusrifu kenan wanda kuma ba haka bane ba da ka koma fa asrifu an awati allazina takabbaru da daga samu mafitarsa fa asrifu kaga daga sarafa kenan yasrifu ina fata an fahimta kaga shi kenan ka samu mafitarsa kenan na'am ونسب في شره الكوكب المنير هذا القول إلى الجمهور من أرباب المذاهب الأربعة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأمر, وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجود ليس على سبيل الوجوب بالنفس abin da yake so ce sigatul amri in ma an takuna mujarradatan an qarina wa in muqayyada فإن كانت مجردة فالمختار ما ذكره المصنف من أنها تقصد الوجوب كقوله تعالى ita الصلاة وآتوا الزكاة إتسيغا تأمري دلوك سنما غنتا ko dai zanto ba karina tattare da ita ko zanto akwai karina to da zaran mun samu karina to umarnin wannan sai mu bashi matsayi daidai da karina ɗin. mun samu karina ta istihbab ya zama mustahabbi kenan umarnin ke fa'idantarwa mun samu karina ta al'ibaha wannan umarnin mai gina al al'ibaha to amma matukar babu karina ta tare da shi to kai tsaye wannan umarni mai gina wa to shine ke cewa wa ba ta kuna muqayyada wato akwai karna kidan fa in kana mujarrada in ga din tazanto ba mujarrada a tsare ta take babu wata karina ta tsare ta al mukhtar ma da al musannif min annaha taqtad al wujuba ka qawlihi wa aqimu salata wa atu zakata ala al wujubi li adami karinatin tasrifuhu anhu dole mu ɗauka wa kima salata wa atu zaka kai tsaye nan nan wajibin sallah da wajibin zaka dan babu wata karina da ta nuna da ta kautar da wannan umarni zuwa ga mustahabbanci ونصب في شرح الكوكب المنير هذا القول الى الجمهور مؤلف لتاس كوكب المنير يا دينجن ون مجنى فسوى الامر المجرد عن القرائن يزيد الوجوب يا دنجن تاس الى الجمهور سوى فسوى زنتين مفيا رنجايا من ارباب المذاهب الاربعه في مبيا مذهب بين غداه دلسون يزيد ونعم wato mafiya yawan malamai a mazhabobin nan guda hudu wa qala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah amru Allah wa amru rasul amru Allah wa rasuluhu idza utliqa kana muqtadahu nujum kuma shaykh al-islam ibn taymiyyah ma ya faɗa cewa umarni na Allah da umarni na manzon Allah idza utliqa idan an sake shi kawai ba tare da kaidi ba ba tare da karina ba kana muqtadahu nujum to abinda wannan umarni ke nema ya zama wajibi kenan a yi ka ko ne yana daga cikin littattafai masu kyau a wasu mulkiki yana daga cikin littattafai masu kyau a hudu ne zuwa biyar yana da kyau yana da kyau matuƙa matuƙa su su saboda kun san yadda littattafan su suke haka littattafai na usulul fiqh yadda a littattafan fiqh za ka samu akwai masu ta'assubin mazhabobi wanda kawai akan mazhabar sai ke tafiya duk abin da ya faɗa mazhabar sa babu ruwan shi to haka a littattafai na usulun wa akwai akwai wanda ka'idojin mazhabar su yake tafiya ko mun raunin ka'ida a mazhabar ta da ita zai gini ko da ya san wata ka'ida a wata mazhabar da ta fi tashi dalili to ba ruwan su ita to amma akwai kuma waɗanda suke mutaharrirun ba da su da tsawa ko dai su gaba ɗaya dama ba ba su da mazhaba kawai su masu yanci da zaman kansu suke yi irin su ne a cikin irshadul fuhun kaga su masu cin gashin kansu ne ba abin da ya musu zafi saboda haka za su zuba ka'ida ne gwargwadon yadda sai ga wannan ka'idar wato akwai abin da zai karfafe ta cikin nufi na qur'ani ko hadisi ko ayyukan sahabbai sai su tafi akan haka ba yadda za a yi su magalgalewa wata ka'ida da suke mai rauni ko kuma waɗanda suke ko da yan mazhaba ne amma ba masu ta'assubi mazhaba bane ba za su iya sauraron wani bangaren su ji me ake cewa a kan wajen kuma in sun gona ba za su iya ɗauka to shirin kawkubul mu ne ba da cikin mu ta'assuba masu irin ta'assubin kamar da na faɗa su shauka ne ko da ma cikakken yanci ne su inda eh, waɗansu daga cikin malamai irin su albani su suna ganin ma duk wani abu da za ka karanta na usulun fiqh kawai ka manta da kowa ka karanta da irshadul fuhul na shaukani <laughs> ba ganin saboda cikakken yanci kawai za su faɗa abin da zai ga dama da sauransu to amma a hakikanin gaskiya sharhin kai kawai munir yana da kyau sosai malamai sun san faɗakar da mu a kansa والأدلة والأدلة على ذلك كثيرة جدا منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فوجه الدلالة أن الله تعالى توعد المخالفين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة وهي وهي الزيغ أو بالعذاب الأليم ولا ولا يتوعد بذلك الا على ترك واجبه فدل على ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي الوجوب نعم. قال القرطبي رحمه الله في هذه الايه استدل الفقهاء على ان الامر للوجوب. ممتاز. والادله على ذلك كثيره جدا. دليلين كي نونا الامر يكتب الوجوب سنه ديوه. daga cikin su ne ga faɗin Allah ta'ala falli hadarin da zana yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim ta yaya wannan aya ta nuna al'amuru ya kasu wujub yace wa wajhu dalala ta fuskar da aya ta nuna wajibci da ko za a kafa hujja da ita أن الله تعالى توعد المخالفين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة الله ya razanar da waɗanda suke saba umarnin manzon Allah da cewa fitina za ta riske su yace fa la yazun na yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitina waɗanda suke saba umarnin annabi su kiyayi fitina ta same su su tsoratukar fitina ta haukan wanda alfitina ɗin ko wahiyar zai ita ce kaucewa gaskiya mutum ya san gaskiya ya kauce mata wannan ita ce fitina wato kaucewa ta farkin musulunci mutum ya zama ya kauce ta farkin musulunci kawan bai hudu falan ma zagu azaga Allah qulubuhum tunda an amrihi anan umarnin manzon Allah tunda ayar da take kafin wannan ta kawo sunan ar-rasul la tajalu du'a ar-rasuli bainakum kada sai zan to fa da ne kana kuna na amrihi wannan damirin ya udu ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw bil azab al-alim ko kuma azaba mai tsanani dai sai an tuzibuhum fitnatun aw yusibahum azabun alim wala ya tawa'adu zalika illa ala tarki wajib ba yadda za Allah yayi wannan razanin da wannan ya firgita irin wannan firgita suwa sai fa in an bar wani wajibi ne inda mustahabbi aka bari Allah ba zai wannan ba sai wannan sun nuna bin umarni al-amr al-mutlaq yufidu wujub فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المطلق يقتضي الوجوب sai umarnin manzo Allah wanda yake ba karina ta tare da shi kai kansa yana fa'idantar da wajibi imam al-qurtubi ya faɗa cikin littafin sai bi hadhihi al-ayati istadalla al-fuqaha ala anna al-amra bil wujub da wannan aya ce malamai suka kafa hujja bisa cewa a shi umarni akan kawo shi idan wajibi an gane ko na'am وقوله والصيغة الدالة عليه افعل أي أن الأمر لا بد له من صيغة تدل عليه وهي وهي افعل مثل وأقم الصلاة وأقم الصلاة لدنيس الشمس والمراد بذلك كل ما يدل على طلب الفعل من أي صيغة فيشمل فيشمل افعلي وفعلوا ونحوهما ونحو ومما يدل على طلب الفعل اسم فعل أمر كقوله تعالى عليكم أنفسكم والمصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله تعالى وبالوالدين إحسانا والمضارع المقرون المقرون بلام الأمر كقوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل وهناك صيغ أخرى تدل على طلب الفعل وفي في جاب مما ومرمية في إفعل أو أن الأمر لا بد له من صيغة تدل عليه وهي إفعل كما أكيم الصلاة والمراد بذلك كل ما يدل على طلب الفعل يأتي إفعل لما ينال في الدعب اللي من أي من أي صيغة كودة سعيد صيغة يكسن في كركة دولة وزن كما يدن مغنى بياني ثم مقدمة فيكمل إفعلي وفعلوا wa nahwahuma da haka zai game if'ali kaga umarni ne zuwa ga mace daya waf'alu zuwa ga mutane da yawa wa nahwahuma da makamantansu wa mimma yadullu ala talab al daga cikin ababai akwai abin da yake nuna ayi aiki daga cikin su akwai ismu fi'l al-amri wato kun fa akwai fi'li akwai ismul fi'li ismul fi'li shine kullu lafzin dalla ala talabi ولا يدخل ولا نعم ولا يدخل في صيغة من صيغ الفعل abu ne da ya nuna aiki amma kuma baya shiga cikin wata siga kowace irin siga ta cikin al'amur ya zama talab ya zama ya zama ismu fi'il ke shi ba fi'il bane sai ce ismu fi'il to akwai ismu fi'il al'amri akwai ismu fi'il mudari akwai ismu fi'il madi ina fata an fahimta yanzu lokacin da aka ce mutum nazali wannan ismu maf'il al-amr ne nazali ma'ana daidai yake da kace masa ne inzil an gane ku to ismu maf'il al-amr ka kaulihi kamar fadin Allah ta'ala alaikum anfusakum inda yake nufi da alaikum